This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a babban rana sha uku ga watan satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Murtala da kanan labarai. Baba hukumomin Taliban a Afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan shi'a goma sha hudu tare da raunata wasu shida. Isra'ila na yin kariya kan harin da ta kai a wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya a Gaza tana cewa ma'aikatan agaji shida daga cikin sha takwas da aka kashe 'yan kungiyar Hamas ne. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a kasar Vietnam ya haura uku. Kanan labaran kenan. Rahotanni daga jihar Zamfara na nuna cewa sojojin Najeriya su yi nasarar hallaka jagoran 'yan bindigar nan Kacalla Halilu Subu Sabubu. Lallai tabbas a ah, da dakarun sojin najeriya sun samu nasara ta kashe shi kacalla halilu gugu bayan wani artabu da suka yi da shi a wani kawai da ake kira balde kusa ga kwarin kirya a kan titin goso zuwa sokoto cikin karamar hukumar mulkin maru a jamhuriyar niger kuma gwamnatin kasar ce ta cimma wata yarjejeniya da asusun noma ta majalisar ɗinkin duniya a wato wadda za ta ba niger tallafin miliyan 80 na dalar amurka domin taimakawa rayuwar mutanen karkara kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda a yau shirin ya yada zango a wani gari da ke gundumar birnin kwanne a jamhuriyar nijar muna kuma ɗauke da sakonnin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fata an wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar A yau Juma'a hukumomin Taliban a Afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan shi'a goma sha hudu tare da raunata wasu shida a wani hari da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar kasar. Wata kungiya mai alaka da kungiyar IS ta dauki alhakin kai mummunan harin. Zabihullah Mujahid mai magana da yawun gwamnatin Taliban ya tabbatar da mutuwar mutanen sakamakon abin da ya yi Allah wadai da shi a matsayin wani danyen aiki kan na hular Afghanistan a lardin da kundi mujahid ya wallafa a dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter cewa yayin da muke jajantawa waɗanda lamarin ya rutsa da su muna iya kokari sosai don kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika tare da tabbatar da an hukunta su ƙungiyar is ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaranta na amak cewa sojojinta na reshe afghanistan da aka fi sani da isk su ne suka kai harin ƙungiyar ta yi da awar cewa an kashe 'yan shi'a goma sha biyar sannan wasu shida sun jikkata mazauna garin denkudi sun ce waɗanda abin ya shafa sun taru ne domin tarbon alhazan da ke dawowa daga haramin 'yan shi'a na karbala a ƙasar iraki isra'ila tana kare harin da ta kai kan wata makarantar majalisar ɗinkin duniya da aka mayar matsuguni a tsakiyar gaza kuma ta ce ma'aikatan agaji na majalisar ɗinkin duniya shida daga cikin sha takwas da aka kashe 'yan ƙungiyar hamas ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai tattauna batun kare wuraren ayyukan jin kai da isra'ila a lokaci guda kuma yana sukar kungiyar da amurka ta ayyana a zaman ta ta'addanci da boyewa a wuraren fararen hula makarantar aljauni da ke tsakiyar gaza ta sha fama da hare-hare tun somawar yakin da sojojin isra'ila suke yi na mai da martani ga harin ta'addancin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba. wannan ba bafalasɗine ne da bai bayyana sunansa ba ya ce jaka ce nan cike da gawarwakin mutane da suka mutu daga harin makarantar yanzu mun shafe kwanaki 340 muna fama da wannan uku ba. harin na baya bayan na ranar laraba ya yi sanadiyar mutuwar mutane 18 majalisar ɗinkin duniya ta ce shida daga cikin waɗanda aka kashe sun yi aiki da hukumar kula da 'yan gudun hijirar falasɗinu ta majalisar ɗinkin duniya ciki har da manajan hukumar mutane dubu goma sha biyu ne ke samun mafaka a wannan makarantar matakin da amurka ta dauka na ƙaƙabawa iran sabbin takunkuman karya tattalin arziki saboda yadda take baiwa ƙasar rasha makamai masu linzami ya hadu da kakkausan suka da musantawa daga tehran a ranar goma ga watan satumba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tabbatar da rahotannin farko da ke bayyana cewa iran ta baiwa rasha makamai masu linzami domin goyon bayan yakin rasha da ukraine kai tsaye wanda ke barazana ga tsaron turai da duniya baki daya blinken ya ce baitulmalin amurka da ma'aikatar harkokin wajen amurka sun sanya karin takunkumai kan ɗaiɗaikun mutane da hukumomi da ke tallafawa irin waɗannan ayyukan a ranar tara ga wannan watan na satumba babban kwamandan sojojin iran fazlullah nazuri ya bayyana rahotannin baiwa rasha makamai a matsayin wani nau'i na yaƙi da hankali yana mai cewa ba wani makami mai linzami da aka aika wa rasha ya kara da cewa iran ba ta goyon bayan wani bangare na yakin rasha da ukraine kwana ɗaya gabanin haka kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya bayyana zargin da aka yi na cewa iran ta baiwa rasha makami masu linzami da cewa ba shi da tushe balle makama kuma ya ce iran ba ta taɓa shiga cikin rikicin soji na ukraine ba an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya rahotanni daga jihar sam zamfara sun nuna cewa sojojin najeriya sai nasarar kashe wani jagoran 'yan ta'adda a yankin kacalla halilu sububu a wani artabu da sojojin suka yi da 'yan ta'addar wanda yanzu haka shugaban sojan najeriya christopher musa ke ziyarar aiki a wurin tokoshin menene gaskiyar waɗannan rahotannin tambayar kenan da wakilinmu a zamfara abdulrazak bello ya mana ƙarin haske a tattaunawa da muka yi da shi lallai tabbas a dakarun sojin najeriya sun samu nasara ta kashe shi kacalla halilu sububu bayan wani artabu da suka yi da shi a wani ƙauye da ake kira balde kusa ga kwarin kirya a kan titin gusau zuwa sokoto cikin karamar hukumar mulkin maru inda suka yi artabu da shi na tsawon lokaci da shi da yaren shi daga bisani aka ba da tabbacin cewa su yaren shi mutum talatin da bakwai haɗi da shi mutum talatin takwas sun bakunci lahira bayan wannan artabo a shi kai shi babban hafsan na hafsan sojin najeriya wato janar Kirsufa musa yanzu ne ya gama shaida ma malema labarai haka a lokacin da ziyarci gwamnan jihar zamfara da lawal a ya kama ziyara a fadar gwamnati ya ba shi tabbacin cewa lallai wannan bawan allah allah ya karɓi rayuwar shi a lokacin da suke a wani yanki na ɗaya da ake kira sector wanda su ne suke wannan artabu wannan na zuwa ne bayan da su sojin suka ce sun samu wasu rahotannin asiri ne lokacin da su wa'annan su barayin dajin suka fito daga wani yanki na bayan ruwa suna kan hanya ta tsallaka wannan titi su shiga kudancin wato yankin jihar zamfara inda anan ne suka samu wannan labari kuma suka gumurzu tsakanin su har aka samu nasarar shi hallaka wannan dan ta'adda kacalla halilu sububu to wani irin karin haske ne shi shugaban sojojin najeriya ya yi akan abu abubuwan nan da suke faruwa ko kuma matakan da suke ɗauka na ganin an wannan yaƙi an kawo ƙarshe? To bayan shigo shi jihar Zamfara wurin farko da ya fara ziyara shine a wurin gwamnan jihar Zamfara dauda lawal inda ya gaya mai cewa sojojin najeriya suna aikacin kokarin su wurin ganin cewa an dawo da kwanciyar hankali zaman lahiya a yankin arewa musu yammacin najeriya da ma najeriya baki daya inda daga cikin bayanin ma da yake mashi ya ce mashi ai akwai ma aikin da suke yi na operation hadarin daji a nan jihar zamfara da sokoto da kebbi da katsina yanzu ma an canza mashi suna za a kawo abin da suke kira tiyata wato Bataliya ta yaki gaba daya za a canza mashi suna zuwa wani abu da ake cima wato um, kamar a uh, ceto ne na yankin a uh, yammacin najeriya da suke kira fansar yamma sun ma wannan yaƙi da za su yi suna fansar yamma yanzu yanzu nan ba a yi minti uku da ya bayyana wannan sunan ba wanda ya ce kuma sun shirya tsab akwai jiragen yaƙi da aka karo ya ce kuma akwai sauran makamai da motocin yaƙi daban-daban da za a shigo da su wasu masu riga sun fara zuwa kuma an soma wannan yaƙi har ma yake ce ma shi gwamnan cewa ai dan ta'addan nan da ake kira Bello Tuji kwanakin shi kidayu ne a duniya domin sun riga sun ɗauki matakai na tabbatar da cewa sun hallaka shi da ma sauran 'yan ta'adda da suke wurin da su a cikin jihar zamfara da ma sauran wurare To shin mai sauraro zai nemi ya sani wane ne ake kira shi wannan kacalla Halilu Sububu kacalla shi shine wanda masu bayani akan shi sha'anin tsaro suke cewa ne babban mai kawo makamai a arewacin najeriya kuma mutum ne dan asalin garin buzu a jamhuriyar Nijar wanda yake zana a cikin dajin suwu da cikin karamar hukumar mulkin maradun kuma yana da wuraren haƙan ma'adanai daban-daban a cikin jihar zamfara mai kuɗi sosai a cikin su ah, masu wannan aiki na da ake kira bandit a jihar zamfara so a wannan shi takaitaccen tarihin shi kuma shine hmm. mai gidan bello turji wanda kamar kusan shi ya shigar da shi a cikin wannan sabga kamar da bayani suke zuwa To kamar yadda kai magana shugaban sojin Najeriya yana zamfara. Menene takamammen abubuwa da ya yi bancin ganawa da ya yi da ainihin gwamnan zamfara? bayan da ya baro wurin gwamna kai tsaye sai ya nuhwaci hedikwata ta sojoji da ake kira one brigade Najeriya Army wato hedikwata ta brigade ta daya da ke gusau inda yake tare da rake shi babban kwamanda GOC mai kula da yankin Sokoto Kebbi da Zamfara da kuma shi kan shi kwamanda mai kula da wannan shiya ta one brigade wato brigadier general of da shi birgidiya janar mai kula da yankin sokoto kebe zamfara wato a jose ai ojc da tare suka shigo a one brigade inda yanzu haka nake magana kai suna wata gana wasu siriya tsakanin su wanda daga bayan kammala ne ake sa ran za su baiwa manema labarai dama a tattauna da su kan wannan nasara. Tuma da gaida Abdulrazak Bello da wannan bayani da ka mana. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu kuma ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Jami'an diflomasiyyar Amurka da China da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar Amurka a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ke kunno kai a tekun kudancin china da kewayen yankin taiwan wani babban kwamandan kasar china zai ziyarci rundunar tsaron yankin indo-pacific ta amurka a hawaii a mako mai zuwa yayin da manyan jami'an tsaron amurka suka isa kasar china sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi jawabi a wani taron manema labarai a birnin london we also ya ce mun kuma tattauna kan kokarin haɗin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin taiwan da 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin ƙasar china a gare mu duka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kiyaye matsayin da ake kai yana da muhimmanci ba a gare mu kaɗai ba ga dukkan kasashen duniya baki ɗaya a birnin washington majalisar dokokin amurka na nazari kan wasu ƙudurori fiye da dozin biyu da suka shafi ƙasar china gabanin zaben shugaban ƙasar na amurka da za a yi a watan nuwamba. a ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a ƙasar vietnam ya haura 233 a yau juma'a yayin da masu aikin ceto suka sami gano ƙarin gawarwaki daga yankunan da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa suka shafa a cewar kafafen yada labaran ƙasar ambaliyar ruwa daga kogin red river da ya tumbatsa a hanoi babban birnin ƙasar ta fara ja da baya amma ruwa na ci gaba da mamaye unguwanni da dama kuma ƙwararru a arewacin ƙasar sun yi hasashen cewa zai iya ɗaukar kwanaki kafin a samu sauƙi. A gaida Murtala ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu bari mu sake komawa ga rahotanninmu. Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa ayyukan noma fida da gwamnatin jamhuriyar Nijar sun cimma wata yarjejeniya wacce a ta asusun ya yi alƙawarin ba da ƙarin miliyan tamanin na dala Amurka a kan kuɗaɗen da ya bayar a baya da nufin inganta rayuwar jama'ar karkara. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. kashi hamsin daga cikin ɗari na waɗannan kuɗaɗe miliyan tamanin na dala za a yi amfani da su a jihar difa da wani bangare na jihar agades a ƙarƙashin shirin proje prodaf da ke hangen kyautata rayuwar mutane kimanin dubu ɗari hudu da arba'in ciki har da 'yan gudun hijira da 'yan gudun hijirar cikin gida da waɗanda suka koma matsugunansu na asali bayan hijira har zuwa ranar talatin ga watan satumban 2026 yayin da aka ware ragowar kashi hamsin daga cikin ɗari domin manoman jihohin maraɗi tawa da zandar da wani bangare na jihar doso inda ake sa ran shirin na prodaf zai shafi mutane miliyan biyu da dubu ɗari da saba'in a ayyukan da za a ci gaba da aiwatarwa har zuwa talatin da ɗaya ga watan maris na dubu biyu da ishirin da takwas kamar yadda wakilin fida a yankin afirka ta yamma da ta tsakiya bernard hien ya bayyana Les 40 millions de dollars, soit à peu près 23 milliards de francs CFA, donc serviront donc à atteindre 63 000 ménages ou encore 440 000 personnes. Tokome kome manoma ke cewa Abdu Nino Gajango na daga cikin jagororin manoma da makiyaya a Jahar Difa. Idan akwai mun kungiyoyi projen da muka gode ma a bisa kan aikin shi a jihar Difa shine eh, proje fida wannan. Duk da rikihin kwanciyar hankali da akwai a Difa mutanen nan wallahi suna yin aiki yadda ya kamata. muna fata ga gwamnati duk proje inda za ta yi aiki za ta zamana ta yi shawara da mazamna karkara su faɗi irin abin da suke iya yi da yake saka hannu kan wani yarjejeniya firaminista lamin zen ya ayyana wannan yunkuri na fida a matsayin wanda ke daidai da manufofin da gwamnatin nijar ta sa gaba a game da maganar samar da wadatar abinci da inganta rayuwar al'ummomin karkara ya kuma shawarci asusun na majalisar ɗinkin duniya ya faɗaɗa waɗannan ayyuka zuwa jihohin tilaberi da mai. Pour donner une dimension nationale à ce projet, je vais recommander que les deux qui restent soient couvertes. Karfafawa iyalai kwarin gwiwa domin samun abinci mai gina jiki da samar da kudaden shiga ta hanyar ayyukan noma na daga cikin abubuwan da fida ke mai da hankula kansu a karkara. Dalili kenan masani kan sha'anin noma Dr. Abubakar Manzo ke cewa wannan tallafi ya zo a lokacin da ya dace. Su da inan suna yin irin wannan tallafi ne don saboda bunƙasa noma na iyali tun ainihi ma Eh, an san cewa nomanmu na iyali ne iyali ne yake noma abin da zai ci da abin da zai sarrafa da abin da zai sayar to wannan abu ne wanda ya kamata a bunƙasa eh, mu da kiwonmu don ya zamanto cewa mun kware eh, bisa kan abubuwan da muka iya yi. Idan aka ƙara waɗannan miliyan 80 na dalar Amurka a kan ainihin tallafin farko na nunin jimillar tallafin fida a halin yanzu ya haura miliyan 286 na dala kwatankwacin miliyar ko biliyan 170 na sefa yayin da aka kesa cewa daga lokacin da Nijar ta kulla hulɗa da fida wato 1980 kawo yau sama da miliyan 949 na dalar Amurka ne kasar ta mora a matsayin tallafi. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za iya kaba mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Masu shauraron mu barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatar maku wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Ni FM birnin Kwanni jamhuriyar Nijar zan gabatar da wannan shirin na da gari. Yau za mu leƙa da ku a garin gidan kade Gwandagoro da ke cikin ƙaramar hukumar mulki na Tsarnawa a cikin gundumar garin birnin Kwanni inda muka sadu da hakimin garin gidan kadi gondogoro inda ya ba mu tarihin garin amma kakin nan ya soma gabatar mamu da sunan shi nuna zabaru bizo gidan kadi gondogoro hakimin gondogoro mai shawararru na son jin cewa me yasa ake ce ma gondogoro gidan kadi kuma me yasa gidan kadin ce kuma ake ce ma gondogoro inda amma hari shi kadin shi na ya kawo gondogoro sai ce ma gondogoro dogari ne na sai ce mai to shi ko nan shi zanna nan shi na can malba da burgu malba da burgu su ko har shina ta da su ba su ba shi gaskiya shina sallah sai suna kone wuri shi ko muharin da shekara takwas zai bu sarauta can ya koma na naga gwandagwaro kadi shi asali shi girka gwandagwaro shi ko gwandagwaro dogarin kadi na. to adadin shekara nawa da girka wannan garin na gidan kadi. yau shekara dari da ɗai ne eh, da shekara dari da ɗai da girka shi eh, can mal ba za shekara takwas nan ya shekara dari da ɗai. adadin hakimi nawa suka yi riƙon hakimtaka a wannan garin na gidan kadi. hakimi takwas sun kari na a gidan kari na farko kari shi shekara takwas malbaza nan shi shekara goma sha hudu e goji da ne e, shi shekara uku allah ya mai cika zan babu bayan shi ko kakana wanda ya eh, yi ubana shi ko ana ce mai girbo shi shekara biyu shi ko allah ya mai cika zan babu bayan shi ko aliyu shi ko shi shekara uku shi ko allah ya mai cika zan babu bayan shi musa hakimi shi ko shi ya yi shekara biyu da fata bakwai shi ko ya ce ya aje sai shi shi Asoman eh, dan kulodo shi shi shekara talatin babi shi ko ya aje ya ce ya aje na to sai bayan shi shi ko bizu wanda aihe ne shi shi shekara talatin da biyu shi ko allah ya mai cika ya zan babu eh, to sai bayan shi sai gani ni ku na shekara goma da wata uku na bisa wannan ciki na gwandagwaro. akwai wani fice ko kuma wani sumar tabobi da wannan garin ya sha nuna. to lokacin na shi kadin abin da sun kumsa mu ɗaya ba su faɗa mana ko ba su gwada mashi ba da dan an to da yamma wurin yaƙi nan sai ga gari sai shi bace eh to mu ko wannan abin ba su gwada mana shi ba eh shi ma har shi ko ka an ka huce ni ko hawa na sai ni ce to ni tun da kadi shi girka garin ga to ni ko na mai sai gidan kadi yau shi abis rai sa sama shi ne aka faɗi gidan kadi eh, ni na mai sa gwandagoro gidan kadi akwai wani take da ake yi ma gwandagoro to abin da aka ciya alfarma alfarma kenan shi duk abin da to mai ganin to sai na mai raga ana to shi maharin can kwanni suka ci haba alfarma kai da kanka alfarma kamata tun da alfarma na ba ka da wata matsala ko me to fito gare ka mai sauki na eh shi na takin gare eh, alfarma ko can kwanne eh. ga lokacin yakokun nan nan da an kai lokacin nan shi wannan gari ko gobe har bisa yanzu idan abu ya taho na zaramtaka ko gobe ana tsaye bisa gayi ne dan ko gabara da mun kai irin wannan da hillani sun kai fada nan gare mu to ni ban san hawa ban san shi da an ka zabura an ka bare an kai da an ka to an ka ce sai na basa waɗanda sun kai ni ban san wanda ya ko ban ba da wanda yi an kai an kai ni ci ban ba da wanda tunda ban san wanda an kai eh to ne azara ta lokacin ganin da ni gabara insha Allah to kabila nawa kenan ke cikin wannan garin na gidan kadi mu nan gobira mun yawa akwai gobira muna da yawa akwai gulmawa su kuma su ma suna da yawa akwai adarawa su ma suna da yawa alawa su ku akwai su amma ba su da kwarai mm, amma mu gobira mun yawa wannan garin da mu ya fice to mu nan abin da ya yawa gare mu muna noma na damana sosai sosai kuma mu noma na fadama dan mu kan mun yi hice noma na fadama dan ƙauyukan ga babu wanda kai gare mu hatta abin ta galmi da muka zama hannun take ta da noma na rani na hadama na albasa kuma alhamdulillah muna samu tun da yanzu sai a kewaya ko ina a yi albasa a rasa sai amma gidan kare sai an same ta har gobe insha Allah. Wannan garin yana da wani haka babba wanda a can sama wanda za a ciwa sai ma'aikaci ne wanga dan gidan kadi. To lalle nan mun yi kokowa ni na yi kokowa in samu ko soji ko polis ko zandarma Allah bai sa ni samu ba amma ni a da guda wanda an mataimakin mayar shi na nan meri ta gwandagoro shi na ababbacin gare mu nan meri. gidan kadi haka waɗanne matsaloli ne yake fuskanta to matsalolin mu likitattan muna son mu samu a gina mana ita a mai babban likita sai har Allah ya saba mu samu ba mai bi mata kuma sai eje da mun ka samu shekara bakwai ko shida har ita kuma muna son gina yanzu ka gina ta sun faɗi muna cikin wata matsala ba mu samu ba huta ita ko mun da mun shekara goma sha ɗaya ita ko muna neman hutattan a kama ita da gauga kuma har ba mu same ta ba kuma har kuma makiyaya ita ma muna da ita wadda muka keɓe ta kan mutu ita ko har muna so ita ma kuma a ƙara inganta mana ita har mu samu haki gare ta ana ci ba mu samu matsaloli ko ɗaya ga sauran abokan kiwo mu da su ko muna so tsabkakkin ruwa su ko za mu sha ko muna son hanya wadda za a ja mana ita tun da ba nisa akwai ba ai muna hanya da ta kamata ko muna cikin wata matsala muna son wannan dan garin kidan kadi shi ƙara bunƙasa kuma tun da muna noman albasa a zakko ana ɗaukar ta to shi kusa nan na abin ga samun su shi ƙara bunƙasa maimakon mu kwashi albasa da hankali kwance a tare ita duk inda za a tare ita a tare ita to ba sai ba mu samu hanya wadda ta zan cikakka ba ne ga al'umma har yanzu bai zan uku akwai habibu garba shi kuma jiran na gidan huta babban na gidan kadi to muna son shi ma shi kama muna Allah shi kama muna shi kuma hutatta muna son ta akwai na biyu shi ku muhammadu shaharu shi ku juju ne shi ma yana maradi to shi ma muna son shi kama muna ga tahiya ta gidan kadi Allah ya taimake mu ko mun ka nema ba wahala ya bunƙasa da wanda a dan asalin gidan kadi ko ne dai muna son tahiya ta kama mu ne kishin gare su Allah ya kin mu kishin gare ga wani gashi kara bunƙasa to har gwamnatin Nijar muna fata wannan gwamnati mai adalci to muna fata ubangiji Allah kama mishi riko mu kuma da hakimai dukkanin sha Nijar duka muna kama mai riko ɗari bisa ɗari warkasan soji suna sintiri suna kama mu ma haka hakimai za mu kama tsayin da ka mun ga abu ya shigo sai mun bincike shi wanga da shigo wani iri na muna naka ka ɗauke mi a cikin bagin ka mi a babu cikin bagin ka saboda yanzu Nijar ta taya tsayin daka a binciki duk abin da to da ba ka arhe in mutum ne kai mai gari ka ma kanka laihi abinda ka gani ba ko wanda ka bi shi ba ka bancike shi sai mu ga musu ku samu mu su ku samu mu Allah shi kama mu su ku su zaburo da gauga su ku su kama mana masu sauraron mu a daidai wannan gabar ne muka kawo karshen wannan shirin na da dan gari wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM birnin Kwanni jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su tuma da barkamu da sake dawowa yanzu agogonmu a nan washington yana cewa karfe 11 ne da kusan minti 25 na safe kenan yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko ya fito ne daga kamar Ilyasu Yakubu Digawa da ke jihar Bauchi a Najeriya. kace memba kungiyar murya matasan afirka tare da isa jika mai saje turo da sanusi madattai da magaran sai haddadu mai kwamfuta mai yama a ƙarshe bula macallumi gallaba inda kuka ci salam voa hausa muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya cewa ya kamata ta gaggauta magance matsalar rashin tsaro da ke cewa al'ummar arewacin najeriya irin su sokoto katsina zamfara kebbi da niger da jihar kaduna da ma kasar baki ɗaya tuwo a ƙwarya da fatan allah ya kawo mana mafita sai sako daga sanusi madatai da magaran kace salam voa hausa an ce fata ta gari lamiri to muna fatan ganarwa da ministocin wajen kasashen Nijar. da benin suka yi a can birnin beijing na kasar china a jajibirin taron koli kan inganta dangantaka tsakanin china da afirka da batun warware barwar diplomasiya da ke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna to sai mu ce allah ya sa ya zama sila ta kawo karshen yar tsamar da ke tsakanin kasashen biyu to amin sun ma'amu sako na gaba naka ne sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger inda ka ce najeriya kasar mu ta gado to sai dai rashin samun shugabanci na gari da rashin tausayin talakawa wanda su suka yi ruwa da tsaki wajen tura motar shugabannin na kasar to amma kash moto ta bulbula talakawa da hayaki mai sa hawaye ka ce a karshe muna fatan allah wata allah ya musanya mana da shugabanni mafiya alkhairi ga talaka to amin sun ma'amin sai sako na ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau da ya fito daga isa lawan gigir kace salamun voa hausa ƙarin farashin man fetur haka kwatsam kamar a mugun mafarki da kamfanin nnpcl ya yi a gaskiya wannan lamari akwai rashin tausayin talaka a ciki domin yayin da talakawa ba sa iya cin abinci sakamakon talauci da tsadar rayuwa da ta dabaibaye su sakamakon cire tallafin man fetur gwamnatin najeriya a shekara da shekaru ba abin da ta sa a gaba sai ta tsar talaka ta hanyar haraji iri daban-daban ka ce da cire tallafi akan duk wani abu na bukata a rayuwa ka ce shawaishin dukiyar najeriya ta shugabanni ce kawai dama koko ta dukkan 'yan ƙasa ce to masu sauraro da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji manku. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. a yau juma'a baba hukumomin taliban afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan shi'a goma sha hudu tare da raunata wasu shida a wani harin da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar kasar wata kungiya mai alaka da is ta dauki alhakin kai wannan mummunan harin Isra'ila tana kare harin da ta kai kan wata makarantar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka mayar matsuguni a tsakiyar Gaza kuma ta ce ma'aikatan agaji na majalisar ɗinkin duniya shida daga cikin goma sha takwas da aka kashe a harin 'yan kungiyar hamas ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce zai tattauna batun kare wuraren ayyukan jin kai da isra'ila a lokaci guda kuma yana sukar kungiyar da amurka ta ayyana a zaman ta'addanci da ɓoyewa a cikin fararen hula. matakin da amurka ta dauka na kakabawa iran sabbin takunkuman karya tattalin arziki saboda yadda take baiwa kasar rasha makamai masu linzami ya hadu da kakkausan suka da musantawa daga tehran a ranar goma ga watan satumba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tabbatar da rahotannin farko da ke cewa iran ta baiwa rasha makamai masu linzami to sai dai jami'an kasar uh, ta iran sun yi ta musantawa jami'an diplomasiyyar amurka da china da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar amurka a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ke kunno kai a tekun kudancin china da kewayen yankin taiwan wani babban kwamandan kasar china zai ziyarci rundunar tsaron yankin indo-pacific ta amurka a hawaii a mako mai zuwa yayin da manyan jami'an tsaron amurka suka isa kasar china adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a kasar vietnam ya haura 233 a yau juma'a yayin da masu aikin ceto suka sami karo wato gano ƙarin waki daga yankunan da zartarewar ƙasa da ambaliyar ruwa suka auku tuma sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan Allah ya mu can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayi wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu ta wannan rana wato Baba ko Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.